ma a karɓa da waɗannan tambayoyi shi ne alamun nasu alamun malakuta alamun lahuti alamun jawaruta ya ce waɗannan yake da baya yi aka miki da su alamun nasu to wannan a ibarori na na kiristoci alamun nasut alamun lahut alamun jabarut a abubuwa na kiristoci lahut suna nuhin Allah lahut suna nuhin Allah nasu suna nuhin maryam jabarut suna nuhin jibrilu alamar malaku suna nuhin mala'iku lahutiya na sutiya wannan shi kuma yana a akan hukuncin karantar wannan mun yi bayani ina ganin ki da lokaci mai tsawo ko shi usman ya rubuta littafi wanda sanya mishi irshadul ihwani ila khurujin niswani eh, shirye suwa yan uwa zuwa ga hitan matattaki ciki ne an yi bayanuka sosai akan ainihin hitan mace zuwa karatu ko zuwa masallaci da yake a yi haƙuri insha Allah zuwa ƙarshen kitabu salati wannan da muke ciki za a yi bayani akan hitan mata zuwa masallaci ciki insha Allah za a shigo da bayani akan karatunsu makarantun ne in Allah ya so. ko giya da jasa babu hilafa akan kasancewa giya najasa giya najasa ce saboda Allah ya ambace ta najasa hmm. fa inna harijisun kazamta ce najasa ce don haka giya tana nan najasar ta in ta taba tuwahin ka sai ka wanke ya ce sannan littafi nan da aka ce ma hamsuna hadithin hadisan da a cikinsa ingantattuna hamsuna hadisan to hamsuna hadisan nawa ne waye shi yanzu na islamiyya ne to sai a diba a gani suna sa isnadi rawahu fulanu wa rawahu fulanu wa rawahu fulanu in an samu hadisan da a ciki na buhari na da mulimu ko abu dawuda ko tirmidhi ko nisa'i ko ibn maja ana iya gane ingancin su suna takaitawa akan buhari da mulimu da irin abu dawuda da irin su a wannan ibn hibban al-busi wanda kasance dukkanin su kowane su ya sha'antar da inganci don haka ana ce musu ingantattu inda ya kasance sun ɗebo cikin wannan waɗannan littafai ne wannan ya ce ba Allah mallan ina tambaya game da littattafan da shehu Usmanu ya a rayuwarsa shi littafi nawa littattafan da shehu Usmanu ya a rayuwarsa sun kai littafi ɗari biyu da kusan sittin akwai ƙa'ima su wadda tana nan rubuce muna iya zuwa da ita a karanta su ko kuma a faɗe su mutane su ɗauka akwai su suna nan rubuce insha Allah littattafan da aka samu wa'anda shehu usman radiyallahu anhu ya rubuta da hannunai a wannan malamin ta kuma shi cikin kawakibul wahaja ya kawo littattafai na shehu usman fodio ta game da hullahu bi rahmatihi ya kawo na shehu abdullahi bakin iyaka waɗanda an ka samu ya kawo na muhammadu bello bakin iyaka wanda an ka samu wannan ya ce Allah ina tambaya shi na ji wasu suna cewa jikokin manzon sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen duniya za su kasance kamar jirgin annabi duk wanda ya riko da su zai tsira shin haka ne lalle ni ban san wannan hadisi ba na cewa jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarshen duniya za su kasance tanka jirgin annabi nuhu wanda riko su zai tsira abinda dai manzon Allah ce alaikum bi sunnati wasu na tirfa za'ira shi dina min ba'adi abdu Allah habin wajis sannan kuma zon Allah ya ce inni tarkatu fikum wa zaini lan dillo bihi ma bihi ma. alkitabu ko alkitabu wa sunna na rika sheku qur'ani na rika sheku sunna ta manzona na rika sheku sunna ta duk wanda riko da qur'ani da sunna ba zai bace ba wa'annan su aka riko ba bace ba kuma su ne jirgin annabi nuhu alaihi salam saboda abinda annan babu isma manzo shi an ma'asumi amma jikokinsa ba ma'asumai ba ne isma ta tsaya ga manzo kawai ashe kenan kaga wanda riko da ma'asumi shi ka tsira isma in kai riko da isma wa ajisimu bi hablillahi jami'an ku riko da ya giya ta Allah gaba ɗaya ɗinku ku shine alqur'ani bayan shi ku riko da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in kai riko wannan zaka tsira amma kuma yan akwai wanda san hadisi wanda san ingancin hadisi shi kawo muna wurin muzakara ne ake

Hmm. Eh. ya ce shi na bayani akan mutane na fitar da zakka sai su ɗauki kuɗaɗen su kai manya-manyan kemis na magunguna idan wanda ka bukata ya zo wanda bai da kuɗi sai a rubuta mai magani sai a fi suwa a cikin kuɗin zakka to wannan waya ke ga shari'a musulunci to kuɗin zakka ba a kansu cikin kemis kemis kuɗin zakka ana ɗaukar su a raba su ga wanda an ce a ba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin nau'ukan nan guda takwas su ake ba in ka ba mutum in shi da sai magani sai magani eh eh eh, eh? E, to abinda dai abinda dai maluma suka ce kudin zakka ba a gina masallaci da su ba a gina makanta da kudin zakka sannan kuma ba a gada ta cikin gari da kudin zakka ayaka kawai abinda aka kawai da kudin zakka ana iya sayan makamai na yaƙi inna masarar da ƙatul fuqara'i wal masakini da yancin da aka ce fi tafi lahi nan sai makamai naki zai shigo amma maluma sun ce ba za a ɗabi kuɗin zakka a gina madarisu ba ba a gina makarantu ne da kuɗin zakka ba a gina a ainihin masallaci ne da kuɗin zakka sannan kuma ba a ɗauka kuɗin zakka a aje ana gutsurawa ana yan matarkawa kaɗan kaɗan sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu in ya amshi zakka sadda amshi zakka sannan aka yi bai taga talakawa gaba ɗaya kowa a bashi ba wanda ka ɗaukar nauyin kowa in ba Allah ba a Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya ka ɗaukar nauyin bayansa amma ba wani mutum wanda ka ɗaukar nauyin bayi gaba ɗaya don hakan ga kuɗin zakka idan eh, an ka amshi zakka da amsar ta arba talakawa ita an kare da wannan abinda shahe taimako na sayan magani ko kuma ɗaukar nauyi ko gina makaranta ko gina masallaci wannan hukuma ta ɗiba cikin ajihunta ta yi ba cikin ajihun talakawa ba don zakka ba a gina makaranta da ita ba a gina masallaci da zakka abinda malum masu karbuta kenan kuma mu aka haka muke za a samu an mai yace to yana aiki shina tambaya wanda ya armi mata an ka boye mai yawan ƴaƴanta shin wai hiyarin nan shina samuwa gabanin bina'i ko ko bayan bina'i babu hiyari to wanda ya armi mata an ka boye mai yawan ƴaƴanta bai da hiyari qablal bina'i bai da hiyari ba adal bina'i ba cikin abuka wanda adda hiyari